Taron haɗakar jam'iyyun adawar Najeriya 39 ya kammala da tsaye da matsayar marawa 'yan takara na bai ɗaya, kama daga kan shugaban ƙasa zuwa kansila. Babbar jam'iyyar adawa ta PDP, NCP ta mari marigayi Gani Fawahimi, ADC da sauransu na cikin yarjejeniyar. Dattawan siyasan Arewa irin su Tanko ya kase na kan gaba a taron. Gungun jam'iyyu da suka yi taron haɗaka, to su ne suka turo wa'yansu wakilai cewa a zo a yi mana bayani na abin da aka yi gudana jiya don mu san kada mu ji waiwai. da dr bello halluru da dr babangida aliyu suka mana bayani sannan muka yi tambayoyi kuma muka babba da shawarwari da muke ganin yadda tafiyar za ta ci nasara wannan abin da ya samu kai taron ke alaikin ku ya kasu mai za ka ce shin ka gamsu da wannan sabuwar tafiyar da ake so a yi ta adawa talatin da kowane yunkuri kana masa kyakkyawan zato daidai kuma in ka ga wani abu na gyara sai ka faɗa sai a fatan duk wanda ya yi yunkurin yin wani abu sai ka masa fatan Allah ya bashi nasara ka san harkar siyasan nan ki kana hango cewa akwai kwarin gwiwar cewa akwai nasarar a abin da na sani a siyasa ko ma a zaman duniya shine mutane in suka haɗu sun fi ƙarfi Sakataren kungiyar 'yan siyasar Arewa Dr. Umar Ardo ya ce duk jam'iyyun 39 dan takarar PDP za su marawa baya. Ɗan takara guda ɗaya ne wanda jam'iyyar PDP za ta kawo. Sauran jam'iyyu gaba ɗaya ba za su fi da ɗan takarar shugaban ƙasa ba. Za su barawa ɗan takarar da PDP ta fitar. kuma tun da dan takarar pdp da arewa ne shi yasa mu mutanen arewa kaga yanzu muka yi mitin saboda mu samo wani wanda mun san wannan takamaimai ne zai iya gyaran kasar nan kuma arewa ba za su ci kunya ba Duduki Umar Ardo an san ka dama kai da yanayin shiga adawa ko da a PDP din ba ka taɓa yin harkar adawa yanzu ka gamsu da yadda jam'iyyar take tafiya. Har yanzu ina cikin adawa ko a cikin PDP in ba su yi da kyau ba zan na gaya musu kuma sai in tir in yi saboda jam'iyya ai mutane ne gaba wannan zo wannan zo wannan zo amma ba wai dole ne ra'ayin ku kasance guda ɗaya ba akwai ra'ayin da zai haɗa ku akwai ra'ayin da zai bambanta ku taron da ya kammala da kafa wakilai na taron jam'iyyun da za su rika zama don tsara muradun kawar da APC daga mulki a 2019 Nasura da Mailika murar Amurka daga Abuja Najeriya